cire tallafin mai, an shawarci Tinubu ya ƙara kuɗin tallafin zuwa Dubu talatin madadin Naira dubu takwas. kallo da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoto da za mu kawo maka. Za ka ji mu da cewa tsohon shugaban ma'aikatan gwamnan Imo wato Ucin wasu ya ba wa shugaba Tinubu kan kuɗaɗen da za a raba na rage raɗaɗin cire tallafin mai. Sannan kuma wasu ya bayyana haka ne ga 'yan jaridu a ranar Talata.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 tsohon shugaban ma'aikatan gwamnan jihar imo wuce wasu ne ya bayyana hakan yayin ganawa da 'yan jaridu a abuja ya buƙaci shugaban ya tabbatar da an gudanar da an raba a cikin tsari kada ya koma aljihun wasu 'yan siyasa na daban ya kuma roƙi tinubu da ya kafa kwamiti da zai hada da ƙungiyar kwadago da na ɗalibai da 'yan kasuwa da kuma manoma wannan rahoto jaridar Vanguard ce ta rawaito shi ya ce saka waɗannan kwamitin zai taimaka wurin tabbatar da an yi abin da ya dace a inda ya ce farko za mu gode wa shugaban ƙasa da ya ƙara kuɗin daga naira 500 na tsohon shugaban ƙasa zuwa naira 8,000 abu mai mahimmanci shine waɗannan kuɗaɗe an samar da su ne ba don masu abin yi ba idan muka ce kuɗin ba inda za su je kenan ban mutunta waɗanda ke barin naira biyar ba a kan tituna duk da haka ina roƙon shugaba tinubu ya ƙara kuɗin daga naira dubu takwas zuwa naira talatin yadda mata 'yan kasuwa za su samu jari sosai ya ce idan ana so tallafin ya yi tasiri dole a saka ido sosai don tabbatar da ya isa inda ake so jaridar dison ta rahoto wannan rahoto cewarsa muna kira ga shugaban ya saka ido kan yadda za a raba wannan tallafi in adalci a rabon shine abu mafi mahimmanci bai kamata a bar waɗannan kuɗaɗe su shiga aljihun masu ruwa da tsaki ba a kullum irin waɗannan su suke lalata lamarin ƙasar da zarar kuɗaɗen sun shiga hannunsu Shi kenan babu mai samun wannan tagomashi a wani labarin na daban kuma kun ji cewa tsohon sanatan kaduna shehu sani ya shawarci mutane da su yi addu'a kafin karɓar kuɗin tallafi na tinubu shehu sani ya ce wannan kuɗaɗe babu abin da za su yi sai almajirantar da ƙasar baki ɗaya ƙarshen rahoton namu kenan amma kuma bayan wannan shawara da aka ba wa gwamnatin tarayya wannan kwamiti ko kuma shugaba tulumbu ya sanya kwamiti domin saka ido da kuma ƙara duba wannan yanayi na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 be salam